assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau uh, sha hudu ko sha hudu ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da 23 23 ne 23 ga watan june miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma allah ta baraka wata allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadus salihin in ba ku manta ba muna cikin littafi mai bayani game da al'amurra waɗanda an ka yi hannu daggare su to sai ku bude tagogi wuta ba ta da ƙari ku bude tagogi duka da ƙofa rufe wannan wannan rufe ta ba ta haka nan can mm-hmm. muna cikin littafi mai bayani game da al'amuran da shari'a ta yi hani gare su ko ga karatunmu na jiya to mun faru bayani dangane da haramcin babi mai bayanin haramcin maza su yi kama da mata da kuma mata su yi kama da maza ga abin da ya shafi sutura da motsin jiki da magana da sauransu babi ya kare muna mun yi hadisi biyu cikin babin ko to da yau da Allah za mu tashi nan farkon babin yace babu tahrimi tashabbuhin rijali bin nisa'i wa tashabbuhin nisa'i bin rijali fi libasin wa harakatin wa gairi zalika wannan babi babi ne mai bayanin haramcin tashabbuhin rijali bin nisa maza su yi kama da mata wa tashabbuhin nisa bin rijal hakan ga mata su ma su yi kama da maza fi libasin ga sutura wa harakacin da motsin jiki wa gaida zalika da wani wannan menene gaida zalika kaga kamar magana da sauran abin da ya kama da shi ko wannan babi zai nuna muna haramcin maza su yi kama da mata duk abin da yake ya keɓanta ga mata na sutura sutura wadda yake ta keɓanta ga mata to maza su sanya wannan suturan nan to irin wannan sutura haram ne hakan ga duk sutura wadda yake ta keɓanta ga maza to mata su sanya ta shi ma haram ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta hakan ga maza su yi magana irin ta mata irin yadda 'yan daudu ke yi shi ma haram ne hakan ga mace an san magana irin ta mace to mata su yi magana irin ta maza shi ma haram ne duk dai abin da yake banta ga wani jinsi to jinsi guda ya yi koyi da shi to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta ina fatar kun fahimta hadisin farko ya ce wa animna abbasin radiyallahu anhu ma kala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-mukhannathina min ar-rijali wal mutarajjilati min an-nisa wa fi riwayatin la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almutashabbihina min ar-rijal bin nisa'i wal mutashabbihat min nisai bin rijal rawahul al-bukhari wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su ɗan abbas ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya tsine ma almuhannathina minar rijali masu yin kama da mata daga cikin maza maza masu yin tagara masu yin sifa masu yin ɗabi'a irin ta mata manzo Allah ya tsine musu wal mutarajjilati minan nisa'i hakan ga da kuma masu yin kama da maza daga cikin mata mata masu yin sifa ko masu yin tagara ko masu yin kama da maza to su ma irin waɗannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu menene tsinuwa nisantarwa daga rahamar Allah kenan manzon Allah ya ni yayi musu addu'a Allah shi nisantar da su daga rahama ta ya kusantar da su ga azaba ta kaga wannan yana fa'idantar da cewa wannan laifin yana daga cikin kaba'irul zunubi yana cikin manya-manyan zunubai maza su yi kama da tagara irin ta mata mata su yi kama da tagara irin ta maza tunda kaga hatsinuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga waɗanda sun kai shi <laughs> ina fatar kun fahimta don haka duk ɗabi'a wadda take banta ga maza to ku mata ku bar ma maza su yi hakan ga duk ɗabi'a wadda take banta ga mata to ku bar ku maza ku bar ma mata su yi abin su baya halatta aron hannu aron hannu ga 'yan road safety ba laifi ba ne to kaga wannan shine aron hannu ga shari'a aron hannu wanda 'yan road safety na hana kowa matafiyi da mai babur da mai keke da mai mota ba ga hannu ne ba sai ka bar hannunka ka bi hannun wancan 'yan road safety sun ka kama ka yanzu kana shan tara aiko to kaga to haka aron hannu ga shari'a manzon Allah shi ma ya hana <coughs> aron hannu shine namiji yayo aron abin da yake banta ga mata hakan ga mata su yi aron abin da yake banta ga maza daɗa ga sutura ne ko ga magana ko ga karairayar jiki ko ga tafiya ko ga komi duk abin da yake banta ga jinsi guda to baya halatta wancan jinsi ya yi amfani da shi na fatar kun fahimta to sai ya ce wa fi riwayatin cikin wata riwaya yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almutashabbihina na minan rijali bin nisa'i wal mutashabbihati minan nisai bin rijali rawahu al-bukhari cikin wata riwaya abdullahi dan abbas ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya tsine ma almutashabbihi na minan rijali masu yankama daga cikin maza bin nisa'i da mata maza masu yankama daɗa ko ga sa sutura ko ga magana ko ga zama ko ga tafiya ko ga karairayar jiki ko ga komi dai Don maza namiji wanda Allah ya mai su a baya bai gode mahalittar da Allah ya mai ta namiji ba Ya yayi tabi'a irin ta mata dan Abbas ya ce manzo Allah ya tsine mai irin wayannan mazan wal hati minan nisa ibin rijali hakan ga mata masu yin kama da maza su ma dan abbas ya ce manzo Allah ya tsine musu mace ta tsaye da kanta inda Allah ya tsaye da ita ba yayi ta mace ba da maza da matan duwa ke halittar su Allah tabaraka wata Allah Allah yana kure? Allah baya kure. don haka tun da ya yi ki mace ashe mace Allah tabaraka wata Allah yake son ganin ki babu dalilin da zai saki aron hannu ki ɗebo wata ɗabi'a ta maza don haka ki sanya sutura irin ta maza ke jawo makan ki tsinuwa daga manzon Allah ki yi magana irin yadda maza ƙatti ke magana ke ja makan ki tsinuwa daga manzon Allah <clears throat> ki yi tafiya irin yadda ƙatta ke tafiya ke ja makan ki tsinuwa daga manzon Allah ki yi ki matsayin ki na mace namiji da zaran yayi aron hannu shi kenan, ya canza daga halittar da Allah ya mai hakan ga mace ita ma da zaran ta yi aron hannu ta yi tagara irin ta maza ita ma ta canza daga halittar da Allah ya mata haka ne ko ba haka ba ne don hakan ga kowannensu ya bar ɗabi'ar da Allah ya halicce shi a kanta ya ari ta guda to wannan ya jawo kansa la'ana wannan hadisi rawahul bukhari imam bukhari ya ruwaito shi na fatar kun fahimta kaga da wannan za mu cewa baya halatta ga mace ta sanya sutura irin ta maza yanzu a sanya wando <clears throat> da shed a zanzare tabi'ar wane ne tabi'ar maza Ka ga mace ta sanya wando ta sashet ta zanzare to ta ja kanta la'ana wannan in kuna bi tsinan na albarka to kamar ka ga namiji ya sanya sutura irin ta mata munan kasar mu ai kaga sa zane da dan kwali ɗabi'ar wane ne ɗabi'ar mata ce duk da yake wasu ƙasa suna da tabi'ar sa zane maza na da tabi'ar sa zane kamar mutanen indonesia mutanen india da masu kama da su su kaga mazan suna daura kyauto ko da wani yanki na laraba duk suna amfani da zane amma dai munan ba tabi'ar mu bane don haka da nan mun ga namiji da zane in dai ba bacci zai yi ba to kaga wannan sai mu ce ga wanda manzon Allah ya tsine mai albarka nan sarka da yan kunne kawace tawa kawace ta mata don haka da ganin namiji da sarka sai ka ce to ga wanda manzon Allah ya tsine ma yayi kawa irin ta mata baya halatta namiji ya sanya sarka. abin gannan ba ta da kyau adaptan nan to kaga nice sarka da yan kunni kawa ce ta mata don haka baya halatta ga ɗa namiji ya sanya sarka sarka wuya hakan ga yan kunni haga namiji dan kunni kaga ya koma mace da mun ga mutum da yan kunni sai mu shiga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma hakan munduwa abin hannu kawa ce tawa ta mata don haka baya halatta namiji ya sa abin hannu in dai ba agogo ba agogo da ba a da abin hannu ko munduwa ita ce abin hannu agogo shi kuma wannan kowa ya san amfani agogo na sanin lokaci Ta eh? gani to don haka namiji ya sa ya yi kawa irin ta mata kamar ya sa munduwa ga hannu nai ko 'yan kunne ko sarƙa wannan duka ya jawo makansa la'ana kamar mace ta sa hula ita ko hula kawa ce tawa ta maza na fatar kun fahimta a takaice dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna kowa ya tsaya matsayinsa mata su tsaya matsayinsu na mata haka maza su tsaya matsayinsu na maza to yanzu jama'a sanya sutura namiji ya sanya sutura irin ta mata manzon Allah ya tsine mishi albarka to ina ga namijin kuma da ya mai da kai ne mace ya kwanta wani ya haushi ya yi amfani da shi irin yadda ake amfani da mata kaga min babi aula ga samun tsinuwa ko don na san sanya sutura namiji ya sa sutura ta mata ya fi sauƙi in har akwai sauƙi bisa ga namiji ya mai da kai na ɗaya mace ya bari wani abin da ake yi da mata ya yi da shi kana ƙato wani ka kwanta ka koma mace wani ya hauka na fatar kun fahimta wannan shine mataki na ƙarshe na lalacewa ɗa namiji na sha faɗi ni ce ko ɗiya mace ta yi karuwanci jama'a ta koma baya ko ta ci gaba ta koma baya ko ɗiya mace da Allah ya halitta don a yi amfani da ita to ko ita ta mai da sana'a ta karuwanci ta koma baya balle namiji kila hadda gemu hadda gemu a taushe gemun na a hauka wadon a ba kuɗi eh ka san uwarka dai in tana raye ka ja mata bakin ciki duk uwar da ta haifi dan da an kamai so ya koma karuwa ga wani kowa ya san karuwa wani ne inda wani yake zuwa kwanan gida eh yanzu kaga mutanen mu suna can cikin bakin ciki na yi musu nasiha sun ki karɓa to ga uwar bari sun gani hmm. mutane ya ban yi musu nasiha ba nan cikin masallacin nan muna karatun riyadu salin ne nasiha ai eh ko nice to garin mu ga abin da ake cewa kun ba ni nice ba ku koma makasar din ku saurare da kyau ku jiya abin da nice ga abin da nan ana cewa ana cewa yanzu in ka cire sakkwato cikin gari inda manya-manyan kwamandojin 'yan luwaɗi suke nice local government local government ta ƙauye ba 23 gare mu ba cikin lokal government lokal government da aka ƙauyuka ba lokal government ɗin da luwaɗi ya watsu kamar garin mu ya abu ba haka nace ba don Allah wannan magana ta ce kaga ainihi kaitowa ne nace ga abin da annan ana cewa na faɗe ta ne don jin daɗi ko don in yi musu eh, in yi musu eh, izgili ko ko don me saboda baƙin ciki duk Najeriya yana da gari kamar yabo can ne garinmu mu can an ka haife ni can an ka haife ubana can an ka haife uban ubana can an ka haife kakanni na duka kakanni na saba'in da sun ka wuce duka yabo an ka haife su don haka ban da gari kamar yabo in ba don amana ta ilimi ba babu dalili ba wai in faɗi wata mugunyar magana duk wanda ya faɗi wata mugunya game da yabo ai ya soke ni to amma saboda rashin hankali da rashin adalci da rashin sanin ciyon kai sai yan lawaɗin ya bi son kama eh bello ai ya ɓace kowa duk ya ce wanda ai ya lawaɗi ya kai don Allah sanda ne magana haka nace nace duk wanda ai ya bi lawaɗi ya kai cewa ne an ce lawaɗi ya watsa kwarai ya har ya zan local government ɗin ƙauyuka ba irin su yau ga magana ta nan maimakon su karɓi magana su ce to haka abin yake ai ba mu sani ba a tahi tsaye ga yin gyara da yanzu ba su kai ga kunyar da sun haka gare ta ba shekaran jiya. sai an kama zagi na hadda cewa wai an ce za a yi zanga-zanga a zona a iskan mai in faɗi 'yan liwaɗi to halan ban san su ba ha wasu an tabbatar da suna liwaɗi sama da shekara ashirin to sama da shekara ashirin ina ina duk ba ina yabon ba ka gani sai wani ya yi karya wani shaɗa ne yaro wai za a zo inda nake wai a yi zanga-zanga a zo inda ce kada su fasa su zo gani mana don ya ba yi abin ga laifin kura goma banda satar waɗari ana zargin bello da komi banda ƙarya a ce ya yi ƙarya sai dai a ce magana ta yi zafi amma dai ƙarya kam insha Allah ta'ala ban faɗin magana abin cika iskan makarya ce kuma balle abin da ya shafe duk abin da ya shafe abu ai ya shafe ni garinmu ne har gobe ina ake kira na bello sakkwato ba a taɓa ko sau guda ni ban ji wanda ya bello sakkwato ba bello ya ba ake kira na har gobe ashe ina ne garin mu ashe duk abin da ya shafi ya bi bello ya bi ya fita abin fita ba ya shafe ni amana ce ta ilimi kawai in faɗi wannan sannan in yi nasiha ga yan uwana ku taya tsaye ku gyara ga ga yadda an kace garin mu ya koma sai an kama ah bello ayi NPDP, eh, NPDP, hadda yan izala PDP izala PDP shikenan to PDP ita za ta hana mu addini ita za ta bari girman bai zube yanzu to me albarka abin da ya faru da bakin shekarun jiran alhamis zuwa yau ko je an zo samame mutane da yawa yau sun ƙetare sun ba iyalin sun gudu to yanzu faɗi wani bakin ciki ya wuce a ce an zo samame na lewaɗi fa kamin yan lewaɗi ba kamin masu wa'azi ba ba kamin yan kasuwa an ka zo yi ba fa ba kamin ma'aikatan gwamnati ba fa kamin yan liwaɗi an ka zo yi don tijiyar gudu ya ba iyali na yi to yanzu ka tafi kayi kwana uku baka nan in ta kwanta ka dawo in ka dami za ka ce matakka tun da yanzu matakka dai ta san ashe ɗan liwaɗi yake tun da suna gudu ko in bancin liman da kowa tun ba yau ba tun kayan a fara kamin liwaɗi an san asibit da lahadi duk yana nan ko wurin karatu to shi ko ba a gane ba an san shi ba ya ce ba gudun liwaɗi na ba karatu ya zo yi amma wanda bakin ran alhamis duk wanda ba a gani ba ya bu an san me yana cikin yan mi yan gudun liwaɗi yana cikin yan liwaɗi waɗanda kawa gudun samame yan banga da yan civil defense don haka to in ka gama gudu kila an kai su kotu an bashe su beli tun da dole as bashe su beli ko tun da mun san manya tare da su suke eh, an bashe su beli in sun ka koma gida kai ma ka dawo to mi za ka ce matakka da 'ya'yanka me ƴaƴanka za su kallon ka baba dan lodo baba dan lawadi jama'a girma ya faɗi ko bai faɗi ba to shine ne musu nasiha tun kafin ta zama musu haka a tashi a yi gyara sannan da malamai da dattijai da masu gari sun tashi sun yi gyara da suna wannan kunyan na cika da su yau ga sunan duk wanda a cikin garin ya bu? duk wanda a haifafin ya bu? kai ko ba cikin garin bu haki zaune ba ko sokoto ko legas haki yau inda dan bu haki yau kunya ta ishe ka yau mutumin ya bi mutum guda ka iya tadda fuska ce cikin jama'a shi abdalla yabo jama'a na ji kunya ni wallahi ban da kunya na yi nasiha na faɗa muku fasa na ma a aqulu lakon wa ufawu da amri illallahi to gashi nan eh to liman ya ce ko shi ya faɗi to na samu mataimaki malla ahmed dallami shi ma ya faɗi an yi malamai dai da yawa sun yi to kila waɗanga su ɗaya za su biyowa bayan belle abu. amma in ba mu ba duk wanda ai bu haro da sarkin bai har ya kai ga talaka na ƙarshe kowa cikin kunya yake kunya ta isai inda ka zo duk sai an ga lambar ka waye waye bi waye waye bi ya yi ba ƙauye ko to yanzu ba ya yi ɗan lodu <laughs> Allah ya shiryar da mu yanzu ta yabu ta fashe ko bata fashe ba yadda kun ka ga an yi samamin ga yabu haka za a yi ne wani gari bi iznillahi kun san bello yabu maye ne kun san da haka nan ko ba ku sani ba duk abin da na faɗi Allah ba zai kunyata ni ba Allah zai tabbatar sai bi iznillahi yadda kun ka ga an yi yabu haka za a yi wani gari Allah ka ba mu yawancin rai kuna cewa ko bello ya faɗi haka ko ina na faɗa muku akwai su kada a ɗauka wai ya bi ɗaya ne kada mutanen wani gari su suna mutane ya bi dariya garin kuma akwai su yanzu abin da ya faru ga mutanen ya bi kunya da ta cika ga mutane ya bi ta zan hannunka mai sanda gari ku tashi ku yi hada da na garin ku tun irin ta bata cika da ku ba garin su kowa akwai su garin su kowa yau akwai mutanen kwamanda garin su kowa akwai yan lewaɗi don ku tashi tsaye ku yi faɗa da su shi abba a son ina cewa shi yasa aka cewa wai ina so in kawo tashin hankali garin su kowa akwai yan luwaɗi ku tashi tsaye ku yi faɗa da yan luwaɗi kan ku damu da masu buɗe muku ido ku tashi tsaye ku hita da cikin hushin Allah ku yi faɗa da yan luwaɗi yan luwaɗi ba abokan zama ba ne babu wata zumunta tsakaninka da ɗan luwaɗi in ka san mutum na ɗan luwaɗi ku ɗau huƙeya ku azamai kada a sai komi gare shi kada a sayar mai babu ina kwana babu sallama babu musafaha kakka yadda ka ba ɗan lawadi hannunka don kashi ɗaya zai shafa maga hannu a ɗauku ƙiyayya a aza musu a ƙuntata musu wannan ƙuncin da za a sa su shi zai sa dole waɗanda Allah ya ƙaddara da shari'a su tuba waɗanda Allah bai ƙaddaro da shari'a ba kila su baggari kaga mun huta da su mun huta da bala'in amma ku zanna wai tun da ɗan luwaɗi babba ne yana ɗauko kuɗi yana ba ku dubu biyar dubu goma shi ke ranka ya ɗera kuma ka san ba ranka ya ɗera ba ɗan luɗuna. dallu da kace maran ka yaɗe? kada Allah shi da idan ran dallu duk wanda a dallu Allah shi kashe shi yau me amfanin ran dallu ya dade ce ma dallu ranka ya dade kada Allah ya sa rai ne ya dade don haka ku tahi tsaye ku yi faɗa da su duk inda ɗan lewaɗi yake ku tahi tsaye kun dai ji hukuncin da manzon Allah ya musu ko to abin da ya kamata a kama ɗabbaƙawa kenan tunda ba su bari a ɗabbaƙa hukuncin manzon Allah manzo Allah ya ce man muhu ya amalu amala qaumi ludin faqatu lil fa'ila wal maf'ula bihi duk wanda kun ka samai yana aiki irin na mutanen lodo ku kashe fa'ili ku kashe maf'ulun bihi ku kashe wanda an kawa ku kashe wanda yayi haka manzon Allah ya ce wanda adda magana ya kire belle ya in dauko Abu Dawuda yana nan hadisi na cikin sunan Abi Dawuda yan akwai wani mallami da ka cewa ƙarya kai a hada ni da shi na fatar kun fahimta ba magana ce wadda ka bukatar gyara ba babu gyara gare ta haka manzon Allah ya ce ku kashe fa'ili ku kashe maf'ulun bihi to yanzu tambaya guda ya kamata tun ba yau ba a ce kun yi min har yau ban samu wanda ya mai ita ba yanzu menene hukuncin dan ga shari'a kisa wa ya samu hukuncin kisa bello ya bi ko manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa dan liwaɗi hukuncin kisa to tambayar da ya kamata na yi ta jira na yi ta jira a yi ita hayya kun yi nauyin baki ba ku yi min ba shin wai jama'a haddi na Allah wa ke da haƙƙin tsaye da haddi ya kamata ku yi min tambayar nan tun ba yau ba yanzu ba ga haddi Allah ya saba manzon Allah ya saba game da wanda ya yi ludu cewa a kashe wanda ya yi da wanda an kawa matukar sun balaga dai hukuncin Allah yana hawan mukallafi wanda ya balaga yaro karami yanzu kamar yaran nan na yaba da an kai luwaɗi da su yan jss kaga ba su balaga ba kaga ba wani hukunci da za a yi musu ina fatar kun fahimta kowane haddi na Allah yana hawa ne akan mutumin da ya balaga amma su buzuzan da na hausu kattan banza yan iskan nan da na hausu wannan duk a kashe to yanzu wane ne yake da haƙƙin yan an kama ɗan lodi ya kashe shugaba na musulunci shugaba na musulunci hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba mai yin kisa, ba mai yin ba mai tsaye da haddi illa daga shugaba sai wanda shugaba ya umurta shugaba na musulunci shi adda haƙƙi ya tsaye da haddi don haka in kuna da shi da an kama dan ludo a ta yi a kai mai ku tsaya sai ya sa an kashe shi ina fatar kun fahimta kuna da shi wanda zai tsayawa ya tsaye da haddi na Allah to yanzu ina mafita take ina mafita shi kenan to yanzu tunda yanzu wani alkali za ka kai dan lude ya kashe mashi akwai wani ɗan sanda da za ka kai dan lude ya kashe mashi yanzu ka ja dan lude ha kai gidan sarkin musulmi sarkin musulmi wanga sa'adu abubakar na uku yana sa a kashe dan lude to ja dan lude ha kai ma gwamna gwamna na cewa a a kashe shi to haɗe yau in mun ka kamawa za mu kai ma in mun ka kama tun da dai shari'ar musulunci shugaba ta ce na musulunci kuma kun haɗi da bakin ku yau babu shugaba na musuluncin da za a kai mai kashe ɗan lodu to kenan hukuncin manzon Allah ya faɗi hukuncin manzon Allah bai faɗuwa to yanzu ina mafita ina mafita <laughs> yanzu mafita da gare ku ko dai a ce haddin da manzon Allah ya sa yanzu wannan magana ta zan null and void ta yi expiring maganar manzon Allah ta yi expiring ko kuma yanzu a tanadi mafita ko a tanadi sarkin musulmin da za a kai ma wanda zai rinka kashe su don haka yawon dubara na ga mai hawan kura babu takunkumi bello abu dai ba alkali ba ne sannan kowa ya san bello abu ba sarkin musulmi na balle a ce to an kamo a kawo mai na ji wani dan ludu da an haka nan su yi wa ana buga bugu da sai an kace a kai mu belle abu yace don Allah ku kai ni inda belle abu a kama belle abu in yi maimi ko kun kawo min ni wallahi ko hannu ban sa mai ba aiki na bane yanzu dubara na ga al'ummar musulmi iyakar belle abu malami mai wa'azi Allah zai kama belle abu da laifi in ya boye ilimi jama'a ga abin da ya shafi luwaɗi na faɗi hukuncin manzon Allah ko na boye iyaka inda bello ya tsaya kenan amma maganar cewa a kamo a kawo mai kawo wanda ya taso min da dan ludu ba ni son ganin su da ido na kada Allah shi gwada min su kada Allah ya sa in koma ido biyu da dan ludu don haka in kun ka kama kusa ni wada kun yi ni dai matsayi na mai wa'azi na faɗi wada manzon Allah ya ce ba ni ni karzo mun bara ta ya aka bani ni hukuncin manzon Allah na faɗi manzon Allah ya ce duk wanda kun hakama yana aiki irin na mutanen lodo ko kashe fa'ili ko kashe maf'ulun bihi na ida na ko ban isuwa ba sauran dubara tana ga al'ummar musulmi ko su nada sarkin musulmin da zai zai yi musu hukunci ko su su iskan ma wanda annan yanzu to ranka ya aikin kafa ne ga ga wanda manzon Allah ya ce don haka da yau in mu hakamo kai za mu kawo mu kashe kasa a kashe dubara dai tana gare ku inda na faɗi da manzon Allah ya ce na faɗi ya damu ku kun ga haske ko to ya rage gare ku in gaba za ku bi in yamma in kudu in arewa Allah ya shiryar da mu sai hadisi na biyu ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama rajula yalbasu libsatal mar'a wal mar'ata talbisu libsatal rajul rawahu abu dawud bi isnadin sahihin wannan hadisin shi kuma na biyu cikin wannan babin an karɓo shi daga abu huraira yarda allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya tsine ma rajula mutum namiji yalbas wanda ke sanya libsatal mar'a sutura irin ta mace suturan mace namiji wanda ke sanya suturan mace manzon allah ya tsine mishi wal mar'ata haka manzon Allah ya tsine ma mace talbisu wadda ke sanya libsatar rajul sutura ta namiji ta ganin sutura ta hito kwalan kwalan ko can kamantuwa an ka ce almutashabbihin min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihat min an-nisa bin rijal kaga ba ai bayani ba an ka zo da maganar dunkule to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tafsili ya fara bayani daga cikin abin da an ka hana namiji ya kama da mata akwai sutura daga cikin abin da an ka hana ma mata su yi kama da maza akwai sutura manzon Allah ya tsine ma duk namijin da ya sanya sutura wadda take banta ga mata haka manzon Allah ya tsine ma duk macen da ta sanya sutura take banta ga maza ina fatar kun fahimta rawahu abu dawud bi isnadin sahihin imamu abu dawud ya rawaito shi da isnadi ingantacce sai hadisi na uku wa anhu qala ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza rawahu muslim shi kuma wannan hadisi na uku cikin wannan babin shi ma an karɓo shi daga abu huraira yarda allah tabbata gare shi ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce sinfani dangi biyu na mutane min ahalin nari suna cikin yan wuta yanzu ka su ya kai gurbi can da la'ana an ka ce musu ko to yan ta wuce la'anan ma yan wuta ne tsumbulbul in ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama nau'i biyu na mutane shine eh, benga tathniya na sinfon sinfani nau'i biyu na mutane min ahalin nari suna cikin yan wuta lam arahuma amma ni ban gane su ba manzon Allah bai gan su ba ma'ana zamanin manzon Allah babu waɗannan nau'i'ukan mutane yana yin tambihi ne cewa nan zuwa gaba za a same su to in kun ka gane su yan wuta ne ku yi musu wa'azi su bari don su kubuta daga wuta su wane ne annabi ya ce kaumun, wasu mutane ma'ahum siyatun tare da su akwai buloli siyat jam'i na sauɗun. bulala kaga sauɗun? sinun da wawan da ta'un Wawan ɗin nan an ka yi inqilabin ta an ka mishe ta ya'un da an ka zo an ka ce siyat wasu mutane waɗanda ke da buloli tare da su ka aznabil bakar bulolin kamar bundunan shanu aznab jam'i na zambon zanabon bindi wasu mutane ne waɗanda adda buloli tare da su kamar bundunan shanu buloli dogaye kenan ko bundun shanu gajere ne ko dogo dogo ne wasu mutane ne masu buloli dogaye tare da su kamar bundunan shanu ya da rabu na hanna suna bugun mutane da bulolin to waɗannan nau'i na farko kenan 'yan wuta ne in ji manzon Allah 'yan wuta ne su wane ne masu buloli masu bugun mutane kaga na farko dogarawan sarki wayannan masu rigunan nan kala-kala ba suna da buloli ba suna bugun mutane kun ba akan haƙƙi na shari'a ba kaga sun shigo cikin eh, cikin qaumun ma'ahum sayatun ka aznabil dirbu na bihan nas hakan ga sauran jami'an tsaro masu sanduna da masu buloli suna bugun mutane da su kamar ɗiyan sanda ɗiyan sanda suna da buloli ko ba su da a karami ku bari a karami ya bada amsa liyan sanda mai lage eh don haka a karami kaji ban da bugun mutane eh akwai ƙato da gora sun shigo ƙaumun ma'ahum siyatun ka aznabil bakari yadda da buɗe bi hannas ƙato da gora ko ƙato da icce ake cewa ƙato da gora kun san ƙato da gora ko ba ku sani ba to to kato da gora kaga ya shigo in dai suna bugun mutane ne ba bisa haƙƙi na shari'a ba to kaga sun shigo cikin waɗannan nau'ukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shelanta mu al'ummar su cewa 'yan wuta ne duk wasu mutane waɗanda adda buloli suna bugun mutane ba bisa haƙƙi na shari'a ba amma da masu bulolin nan ya zan akan haƙƙi na shari'a sun ka bugi mutane sai a ce musu 'yan wuta a'a sun yi daidai domin akwai laifuffukan da shari'a ta tanadi a yi buloli a kansu misali cikin suratun nur Allah ta baraka wata Allah ya ce a zane ya tuwa zani fajlidu kulla wahidin min huma mai ata jalda wala ta hudkun bihi ma ra'afatun fi dinillah har zuwa ƙarshen ayako. Da da ya mace da mazinaci namiji duk wanda kun ka kama yayi zina zinarsa ta tabbata kuma ya zan samari ne ba su taɓa aure ba to menene hukuncinsu menene haddin da Allah ya sanya musu samari ba ligai waɗanda sun kai zina namiji da mace waɗanda ba su taɓa aure ba sai Allah ce fajliduhuma azzaniyatu wazani eh fajliduhum ku yi musu buloli 80 80 duhu, kullu wahidin mi'ata jalda ku yi bulala eh? tuwa wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda Allah ya ce mazinaciya mace da mazinaci namiji duk wanda kun ka kama ya yi zina-zinarsa ta tabbata matukar ba su yi aure ba kuma sun balaga to ku yi bulala ga kowane ɗaya daga cikinsu bulala nawa ya ce mai ata jalda bulala ɗari to yanzu an kamo mazinaci an kai ma sarkin musulmi sarkin musulmi ya bincika ta tabbata sarkin musulmi ya kira ka malam aliyu abu albani zo ya mai bulala ɗari abu albani ya sa buloli da izinin sarkin musulmi yawa mazinaci bulala ɗari sai mu ce abu albani sai mu karanta mai hadisin ga dan wuta kake a bai hito ba bai shiga ba ina fatar kun fahimta ka gani nan allah ya tanadi awa mazinaci buloli bulala ɗari Yan an kai musu waɗannan da na yi sun yi aikin Allah haddi ne na Allah hakan ga kuma ƙara ba gaba duk da cikin suratun nur game da masu wa mutane ƙazafi Allah ya ce wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum na jalda wala taqabalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun Ya ce yace wallazina na ta wa'inda ke jifa tsararrun mata mace mumina ma ka jefe ta da zina ka ce fasika mazinaciya thumma lam yatu bi arba'ati shuhada sannan sun ka kasa zuwa da shaidanni guda hudu in kace ya yayi zina me ake neman ka ka kawo shaida mutum hudu wa'anda sun hagan shi yana zina to ka ce mata mazinaciya ko ka ce mai mazinaci an ka ce kawo shaida ka kasa kawo shaida mutum hudu to shi shikenan kazafi ya tabbata ko to me Allah ya ce a ma sai Allah ya ce fajliduhum thamanina jalda ku yi musu buloli bulala 80 wani yawa wani kazafi an zo inda sarkin musulmi an ce ya kawo shaida ya kasa kawo shaida sarkin musulmi ya ce mai bulala bello ya bi in ce ranka ya ɗe bulala 80 sai na tashi na tsoya zai ka ce min bello ya bi dan wuta hake ka karanta mai hadisin ga a bai shiga ba kaga ban shigo cikin yan wuta ba don haka nan annabi na nufin masu buloli suna bugun mutane ba bisa haƙƙi na shari'a ba haka wanda ya sha abin da ke sa maye kamar ya sha giya ko ya sha daga wiwi ko ya sha shalisho shalisho na sa maye ko eh ko ya sha burkutu ta shigo cikin giya ko ya sha tramol tramol na sa maye to ko ya sha babba jibji kun san babba jibji ko wannan da 'yan iskan kawai ke sha ko ya sha abin eh, ga gashi nan abin nan da aka faci da shi shalisho ya sha shalisho ka san ba wani abubuwan da ya shalisho bugu ko wani ɗan shalisho dan sanda ya biyo shi sai ya laɓe ga cabe da dan sanda ya iso ya ce kai ce kai bakwale bakwale bakwale wai ya yi shu ɗan sanda an nan tafi kuma ɗan sandan ne fa da ya biyo shi wasu mutane suna kallon bidiyo ina lokacin irin bidiyon nan da aka abin ga suna kallon bidiyo sai wani dan shalisho ya zo bidiyon ga suka kallo fa sai ya sullat sullat sullat sullat sai ya zage waya ga bidiyo sai ya sa ga hamuce ne ya sullat wai su gan shi ba kaga ya nuna yana bisa hankalin kansa ko hankali ya gushe don haka shalishiyo yana abin yana bugarwa to duk wanda ya sha abin da ke bugar da shi me haddin Allah a kansa shi ma buloli sai a mai buloli ko a mai bulala tamanin ko a sami tsumoji biyu a haɗe sai a mai arba'in kowannensu ya inganta ga aikin sahabbai na fatar kun fahimta to yanzu in mutum ya sha abin maye yayi maye sarkin musulmi ya umarci wani ya mai buloli sai ka ce ma wannan da ya mai buloli dan wuta don haka wani hadisin yana magana ne game da masu wa mutane buloli ba bisa haƙƙi na shari'a ba to manzon Allah ya ce yan wuta ne kaga wannan sai awa ɗiyan sanda nasiha ko ku ji tsoron Allah ku babbugun mutane in ba bisa haƙƙin shari'a ba amma yanzu an kama ɗan liwaɗi an kama ɗan lewaɗi ɗayan sanda sun zane mai jiki sun shigo cikin 'yan wuta ha to ko ba su iya kashewa kuma sai su kai haka nan gaban za a ma la yudraku kulluhu ma la yudraku julluhu la yutrahu kulluhu in dai ba su iya kashewa to kun bai kamata dai su sakai haka nan ba amma kaga su tarɗe mai bai dan nema duka in ma suna ya su kare mai hannu ko su kare mai kafa su dai mai wani aibi wanda zai zama darasi in har ba su iyawa in suna iyawa kashewa manzon Allah ce su yi sai su kashe da ƙato mai gora to ina fatar Allah shirin da mu to mutane na farko waɗanda annabi ya ce ‘yan wuta ne ya ce mutane waɗanda adda buloli tare da su kamar bundunan shanu suna bugun mutane da su ba bisa haƙƙin shari'a ba waɗannan ‘yan wuta ne na biyu nau'in ‘yan wuta na biyu annabi ya ce wani sa'un da wasu irin mata to mata ku saurara da wasu irin mata waɗanne irin mata kasiyatun ariyatun waɗanda yake ga su sun suturtar da jikinsu da sutura masu sutura ne <clears throat> daga kasa ya kasu da ma'ana satara satara ya suturu sun rufe jikinsu da sutura sun sa tufafi sun rufe jikinsu ariyatun amma kuma tsirara suke ga su da sutura amma matsayin tsirara suke mumilatun masu karkatar da wasu ne ma'ilatun kuma sukan su karkatattu ne karkatattu masu karkatarwa mumilatun masu karkatarwa ma'ilatun karkatattu ga su karkatattu kuma suna karkatar da wasu ru'usuhunna kawunansu su waɗannan mata ka asnimatil buktil ma'ila kamar tozaye asnima jam'i na sanamun me sanam tozo kun san tozo na dabba ko kamar tozon raƙumi tozon sa tozo dai kanunsu wadda kasan tozayen raƙumma karkatatta kun san tozo ko kun san raƙumi akwai wasu nau'in raƙumma da ake kira bukti wasu masu manyan tozo saboda girman tozon har yaran kaɓo sai haga tozon ma yaran kaɓo gefen dama ko gefen hagu to haka wadda kaga tozon raƙumman nan masu manyan tozo haka wannan su suke ma'ana sun sa wani abu sun lallabe ga kansu hakan ya ƙara girma kila sun yi misu na irin kitsun nan eh, tashin soja eh? Eh? a cuci maza to sun yi irin kitsun na a cuci maza amma maza wawaye ko banda irin mu <laughs> wai a cuci maza <laughs> to sun yi irin kitsun na a cuci maza yanzu in mace ta yi a cuce maza ko ta yi tashin kun san tashin soja wani kitso ne ake yi can dare amma yanzu ya zan outdated ya zan ƙauyanci matan da suke yi ne sai a yi wata tukkuwa nan nan bayan kai in ta sa dan kwali sai ta tashi tsaye haka kaga kan ya ƙara girma ko to ka gani dama tozon waɗannan man bukti tozo manya-manyan tozaye gare saboda girma yi saboda girman tozon su ma sai ka ga yaran kaɓo ko gehen dama ko gehen hagu to za ka gane su su kuma sun yi wani irin kitso kan ya ƙara girma da guzon ta yadda in sun kasa ɗan kwali ko sun kasa mayafi sun kare za kan ya ƙara girma kaga ashe irin wannan kitso baya halatta ga mace musulma ina fatar kun fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'usuhunna kanunsu irin wayannan mata ka asnimatil buhtil ma'ila kamar tozayen raƙumma karkatattu to waɗannan mata la yadkhulna aljannata ba za su shiga aljanna ba wallahi jidna rihaha ko kamshinta ba za su samu ba sai dai su ji ga shallin sha wa inna rihaha kuma lalle kamshin aljanna in ji annabi la yujadu lalle ana samun sa min masirati kaza wa kaza daga tsawon tafiyar kaza da kaza hadisin da imam dabrani ya fitar manzon Allah ya ce wa inna riha la yujadu min masirati 500 amin kamshin aljanna ana fara samu ne tun tsakaninka da aljanna tafiya shekara 500 nisan ka da aljanna tsawon tafiya shekara 500 kaka fara jin kamshin aljanna to annabi ya ce ko kamshin aljanna ba su ji ashe kenan ko kusa ga aljanna ba za su yi balle su shiga rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin to wannan hadisi yana dauke da abubuwa masu ban tsoro a yako annabi dai ya ce mutane biyu suna daga cikin 'yan wuta amma ni ban taba ganin su ba sam annabi bai gan su ba kaga ya nuna kenan zamanin annabi babu su kamar yana ishara za a yi su ne cikin al'umma ta bayan wucewa ta to annabi bai gane su ba amma mu mun gan su ko ba mu gan su ba dun mu dun nau'in biyun mun gani abinda muka addu'a dai Allah ya fishe mu daga zama cikin su wa'anda a ciki kuma Allah ka shirye su in sun ka ji wannan hadisin yau sai su tuba mutane na farko ya ce wasu mutane ne da adda buloli tare da su kamar bundunan shanu buloli dogaye ya da rubuni bi hannu suna bugun mutane da bulolin an yi bayanin wannan ko to nau'i na biyu na 'yan wuta wani sa'un da wasu irin mata ka kasiyatun ariyatun wa'anda yake gasu sun suturtar da jikinsu da sutura amma kuma tsirara suke za mu ji bayanin meye ma'anar sun suturtar da jikinsu da sutura amma tsirara suke mumilatun masu karkatar da wasu ne ma'ilatun kuma sukan su karkatattu ne sai annabi ya ce ru'usu hunna kanun irin nan mata ka asnimatul buhtul ma'ila kamar tozayen raƙumma da aka karkatattu to waɗannan mata layar kullum aljanna ba shiga aljanna wallahi jinna riha ko kamshinta ba za su samu ba wa inna riha lalle kanshin aljanna la yujadu min masirati kaza wa kaza za a fara samu ne tun daga tsawon tafiyar shekara kaza da kaza tun daga tsawon tafiyar shekara 500 za a fara samun kanshin aljanna to su ko kanshin aljanna ba za su samu ba Allah ya tsare mu da tsari ne ma'ana kasiyatun to zai yi fashin baki game da kalmomin da nazo cikin hadisin annabi ya ce wasu mata masu sutura ko amma kuma tsirara me ma'anar kasiyatun ai kasiyatun min ni'matillahi suturtattu ne daga ni'imar Allah Allah ya rufe su da ni'imarsa duk ni'imar da Allah kawa ya mace yayi musu su waɗannan matan ariyatun amma kuma tsiraitattu ne min shukuri daga gode ma ni'imar wannan ɗaya ce daga fassarori masu yawa da an kawa kalmomi Allah yadda mutum ke sa sutura ya rufe jiki nai haka Allah ya rufe su da ni'ima ta duk irin ni'imar da Allah ke wa ɗaya mace ya yi mata amma kuma gaba ɗaya babu godiya ga wannan ni'ima abubuwanta ɗabi'unta da halayenta da ayyukanta sun nuna gaba ɗaya ta butulce Ma Allah babu godiya wakila an ce ma'anahu ma'anatai tastur ba'a da badaniha ma'ana kasiyatun ariyatun tana rufe sashen jikinta wa takshifu da ta sannan ta kware sashen jikin harin li domin bayyanar da kyawunta wa nahwihi da makamanci ne bayyanar da kawarta da abin da ya kama da haka ma'ana kasiyatun ariyatun fassara ta biyu shine ga su sanye da sutura kam sun sa sutura amma sutura bata rufe musu dukkan jikinsu ba ina fatar kun fahimta ka san suturar ɗaya mace tana da bambanci da suturar ɗa namiji mu maza inda an wajibi mu rufe da bakin cibiya zuwa gwaiwa da zaran ka rufe nan ka rufe muhalli na wajibi na fatar kun fahimta shi yasa ya halatta ga namiji ya sa sutura guda ko zane ko taguwa sutura guda dai ya halatta kai sallah da sutura guda amma mace akalla suturar ta shine sutura biyu doguwar riga sannan da mayafi na fatar kun fahimta jikin mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da dukkan su al'aura ne don haka duk jikinta an kace ta rufe yanzu irin suturan mata in ma husa zanna ne sai kaga turmi guda an yi mai guntu uku dan guntu an sa zane bakin kwabiri inda an kace suturar da namiji ahli sunna ta tsaya to nan eh, an yi ban hannun makafi namiji da an ka ce ya aji sutura ta wando ne da riga da taguwa da alkibba da zane duk sutura ɗane ka ta wuce idanun sawu zuwa idan ka ta wuce tsakiyar kwabri zuwa idanun sawu to sai ka iskan ma namiji ka sa falingo yana jan ƙasa kamar dan tantabara mace da an ka ce ta bar sutura ta ta taɓa kasa har ta saki kamu guda ko zira'i guda yana jan ƙasa ita kuma ita ta ja sutura ta ta tsaya tsakiya kwabri kaga an yi akasai an yi ba hannun makafi mace ita an ce ta sake sutura ta ta taba ƙasa namiji ya ya ja yansu na sake sutura mata sun kaja. ja kaga kissa ta shedan ko to shine yace daga cikin fassarorin da an kawa kasiyatun ariyatun ga su sanye da sutura amma sutura bata rufe musu dukkan jikinsu ba malamai sun ce sutura ɗiya mace tana da sharuɗa guda takwas dole ne suturar mace ta cika waɗannan sharuɗa za a yi bayanin su insha Allah ta'ala cikin tafsirin mu na suratul ahzab in Allah tabaraka wa ta'ala ya so sharuɗa takwas da malamai sun kasa na suturar ɗiya mace shari'i na farko dole ta rufe ma dole suturar nan ta rufe mata dukkan jikinta wal mar'atu kulluha auratun mace dukkan jikinta al'aura ne in ka cire kewayen fuska da tafunan hannu amma tafunan kafa suna cikin al'aura don haka dole ta roye kafafunta shine annabi da ya umarci mata cewa su rufe jikinsu su saki eh, su saki su saki suturarsu ta tabu ƙasa sai matar manzon Allah ummu salama ta ce manzon Allah in don tagguna tagunonin mu rigunan mu ko zannan mu su tabu ƙasa dai in mun kai ruku'i ko sujuda za su dago sama kawahun su fito sai annabi ya ce to ta saki gwargwadon ta guda ko zira'i guda yana jan ƙasa ina fatar kun fahimta don haka sharaɗi na farko na suturan mace mumina shine ta game dukkan jikinta kada a yi iya taguwa irin tagunonin nan da aka sauwa da dubai tagunonin nan na kawa sai ka ga taguwan mace mace ta sa jallabiya amma ta tsaya tsakiyar kwabri wannan suturan mijinta ce mijinta an ka ce ya tsaye da sutura ta tsakiyar kwabri ita dole ta rufe mata dukkan jikinta sharaɗi na farko na suturan mace ta rufe dukkan jiki to sai ya ga mace ta sa riga amma ta ya fi gyale amma rigat kuma su telolin masu ɗinki suna yi mata kausan akwai style ko akwai wani style da ake kira ingozi iwela akwai eh akwai show me your back ku tsaya tukun show me your back sai a yi ɗinki a saki bayanan ne yanga ko shine show me your back sannan akwai show me your breast nuna min ki sai a yi ɗunki rabin nonnan mace duk ga fili suke ga sunan dai da mi kuma sa hannunka masoyi <laughs> kaga wannan waɗannan ɗunkin 'yan wuta ne ko? to to sharaɗi na farko kenan suturan mace ta rufe mata dukkan jikinta sharaɗi na biyu dole ne suturan mace ta zama mai faɗi ta yi ta mai faɗi kada ta yi sutura matsatsiya wadda take suranta jikinta duk ga jikinta ana gani ka ga gaɓuɓuwanta da sauran abubuwanta na fatar kun fahimta sai ta yi ta mai faɗi abinda aka so mace in ta sawo sutura sai ka aza kamar bukka ce ba inda ka ganin wani kashi na jikinta a'a mai faɗi sutura yalwatatta kada a yi 'yan matsatsa irin irin irin ɗinkin nan da maza ka yi kame shi alu eh, saka shi alu saka shi alu eh kun san irin ɗinkin nan ko wani ɗinki matsacce hakan ka kaga to irin ɗinkin 'yan liwaɗi ne kaga yana son ya nuna ya nuna yu dai a mace shi duwan sa hito ga hili to da mace da namiji wannan dinki duk ya haramta gare su baya halatta ina fatar kun fahimta don hakan ga suturan mace sharadi na biyu ta zamma ya fadi sharadi na uku ta zamma ya kauri kada ta yi sutura da yadi shara-shara lafe-lafe wanda ana cinkan jikinta haramun ne dole duk suturar da za ta yi ta zama mai kauri kaga da wannan za a cewa ashe gyale ga ɗaya mace haram ne domin gyale mafi yawa sharshara yake sai dai wani gyale na nan da na ga ana yi yanzu mai kauri bai da bambanci da zane to irin wannan kaga baya da illa amma duk sutura daɗa gyale ce ko taguwa ce ko menene wadda a shara-shara tana suranta surar jikin mace haramun ne ta yi shi dole duk yadin da za ta amfani da shi ya zama mai kauri ina fatar kun fahimta sharaɗi na uku kada suturan mace ta yi kama da suturan maza sharaɗi na hudu kada suturan mace ta yi kama da suturan maza yanzu mun ka ji hadisan abu huraira manzon allah ya tsine ma mace mai yin sutura irin ta maza ko to kada suturan nan ta yi kama da ta maza me ya kama suturan maza ta sanya wando da shed ko ko kaftani da wando ko taggo da wando da riga irin wadda liman ka sawowa a dole ya zan sutura ce an kai mata wadda take banta ga mata kada ya sutura mace ta yi kama da suturan maza don haka duk mace da ta san tana da jeans ko velvet to ta kone ko in tana da kane ta bashi ina fatar kun fahimta wannan ba suturan mata bace kada ta yi kama da suturan maza sannan kada ta yi kama da suturar kafirai mata kafirai <clears throat> ke ga ingozi ta sanya siket da wata ya taguwa hakan ga can ta mace mata ke ma sai ke yi irin ta ki sawo shi sake ke a a a wannan in gozi ke kuma Aisha kiki me hada in gozi da Aisha eh kada suturar mace musulma ta ya kama da suturar mace kafira duk suturar da kun san wannan suturar kafirai ce to baya halatta gare ku mata musulmi kusa sharadi na shidda kada ta sa turan nan turare in za ta fita waje manzon Allah ya haramta mace in za ta fita ta sanya turare duk wani abu mai kamshi manzon Allah ya hana ta sanya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata ce duk macin da za ta fita ta sanya sutura wannan matsayin matsayin mazinaciya take in ma masallaci za tana in ta zo ta yi sallah da turaren na Allah bai karba sallat na fatar kun fahimta don haka suturan mace wadda za ta sanya wa ta fita lazimi ne kar ta sanya mata turare sharadi na bakwai fa takwas ne mun yi shidda sharaɗi na bakwai kada ta zan sutura ce ta shahara na fatar kun fahimta kada ta zan sutura ce ta shahara menene sutura ta shahara sutura ta shahara haramun ce ga maza da mata nan ba mata ɗaya ta haramta ba yanzu misali ka sawo sutura wadda babu mai irinta wadda za ta sa ka shahara ko shahara ga ɗaukaka ko shahara ga ƙasƙanci duk sutura wadda za ta sa ka shahara to wannan haramun ce ga maza da mata sannan sharaɗi na sharaɗi na bakwai kenan ko sharaɗi na takwas kada suturan nan wadda za ta sanya ta fita ta zan sutura ce ta ƙawa baya halatta ga mace lokacin da za ta fita ta yi ƙawa ta sanya sutura ta ƙawa abin da ke jan hankalin maza babu laifi duk abin da an na kawata yi nan cikin gida ta wa mijinta kwalliya don ya ga sha'awa amma in za ta fita don Allah ta ji tsoron Allah kada ta fitini mazan da a can waje kada ta sanya sutura ta kawa wayannan su ne sharuɗa guda takwas da malamai sun kace wajibi ne suturar musulmi ta cika waɗannan sharuɗa bayani fashin baƙin waɗannan sharuɗa na kawo musu kuskudun kule insha Allah cikin tafsirin suratul ahzab za a yi fashin bakin su a kawo ayoyi da hadisan da ashe akan waɗannan na fatar kun fahimta to kasiyatun ariyatun an ka ce cikin ma'anatai talbasu wakila an ce talbasu thauban raƙiƙan tana sanya sutura mai siriri wadda ke suranta ya sifu launa badaniha wadda ke siffanta launin jikinta ta sanya sutura wadda ba ta da kauri kaga yana cikin sharuɗa aiko ta sanya sutura mai kauri wadda ba ta siffanta jikinta to mace ta sa sutura wadda ga launin jikinta na ana gani ya shigo cikin kasiyatun ariyatun tana da sutura ko bata da amma matsayin wadda asirara take ga shari'a kaga kasiyatun ariyatun wa ma'ana ma'ilatun mumilatun fa ma'ilatun karkatattu ne su waɗannan mata ƙila an ce karkatattu ne an da'atillahi daga wa Allah da'a sun karkata ba su ba shari'a Allah sai abinda sun haga dama su ne zuwa picnic su ne zuwa disco ran asibit su ne zuwa wurin yinin buki duk dai abubuwa dai tarurrukan da shari'a ta hana da sauran abubuwan da shari'a ta hana su ne to ma ilatun kenan ba ruwansu da da'ar Allah balle da'a ga mazansu duk yadda ta ga dama haka nan ta kai ita ce mai mai yanci ta yi boko ta waye yar boko ce duk bokun da bai sa an kai da'a duk ilimin da bai sa kai da'a ga Allah ba kai tsoron Allah me amfani wannan ilimi ai bai amfani ba kyawun ilimi ya ƙarama ma hankali ya kara ma tsoron Allah don haka mace 'yar boko bambancin ta da wadda bata yi boko ba boko nan ya ja ta bambanta da jahila ta zan mai da'a ga Allah ta zan mai da'a ga mijinta mai da'a ga Allah mai da'a ga manzon Allah mai da'a ga mijinta amma in boko ya ja ta ta saba ma Allah ta saba ma manzon Allah ta saba ma mijinta Allah ya tsine mu wannan boko albarka to shine an ka ce ma'anar karkatattu sun karkata an lahi daga wa Allah da'a wa ma hunna hifzu da abin da tsare shi yake lizimtar su me Allah ya umarci mata su tsare Allah ya yi umarni su tsare haƙoƙokan Allah su tsare haƙoƙokan manzon Allah su tsare haƙoƙokan mazansu sannan su tsare ah, jikinsu da farjinsu sannan da dukiyoyin mazansu waɗannan su ne abubuwan da Allah ya wa mata umarnin hutsari mumilatun masu karkatarwa ne su wa'annan mata ayyu allimna gaira hunna suna karantar da wasu mata da ba su ba fi'ila hunnal mazmuma wannan aiki nasu wanda baya da kyau wanda shari'a ta zarga bayan su sun karkace daga da Allah suna yin abin da bai da kyau kuma suna karantar da wasu mata yi nai kaga ma'ilatun mumilatun kenan karkatattu masu karkatarwa wakila an ce ma'ilatun karkatattu yamshina suna tafiya ne mutabaktiratin suna masu takama mace tana taya tana rangaji tana kidin baya tana na fatar kun fahimta to sun shigo duk mace mai irin wannan da jawo hankalin maza waɗanda ba mazan ta in za ki takama ita kama cikin gida ki ba eh, miji ki shawa amma in ki hito waje to kama kanki kada ki fitini mazan da awaje waje mumilatun masu karkatarwa li aktafihin daga kafaddunsu ta karkace hakan ga ita ya gaye ce ya kuri ce ya boko ce ya boko me boko boko shegantaka shi ya boko koko kuma kasu ce yan boko haram maki kun san kwanaki an rubuta kan da aka kai masojoji cewa akwai ana tuhumar bayyana yan boko haram gwiwa locus da mabera waye dan boko haram goya locus daga belle ya ba aka ishara da shi na mabiyar ko mallam musa lokuwa wato mai yan boko haram ko to a zo a kama mutun da yan boko haram muke wai duk sharri na to sharri wani iri abu gani ba an rubuta an ka ce yan tatsi ne muke dan inda da musa ko ba an rubuta ba to ya mai shema yan tatsi ne an rubuta an ka ce mun ce za mu kona coci duk cocin da an sako ta za mu ja ba bayan mu kone shi an kashe mu to don ka rubuta dan boko haram muke sai me ai ba boko haram adda illa ba ayyukan da suke yi na kashin mutane da farma jami'an tsaro ni wani kashi. a tara duk jami'an da a sakkwato a jami'an tsaro ko ni ko wani mabiyina akwai wanda mun ka taba to kace dan boko haram nake sai me ga gani takarda an ka rubuta kwanakin baya cewa ana tuhumar bayyana yan boko haram gwiwa locos da mabera nace to gwiwa locos dai ni ne ko ba ni ba ne wai ni aka san a ce dan boko haram nake dan ce ni ina da kariya daga boko haram don ni da ni tashi don in nuna boko ni ruhid ido ma muka yi nai da ni tashi ƴaƴana don makarantar kahirai na kai su alheri su kulba makarantar kafirai ba ce to in mace in yamura kirista adda alheri su kul duk na suke ah to akwai boko haram tare da ni ai kaga bai da kyau ko amma kaga na samu kariya to yanzu in in musailamatul kazzab a ubanka kana ce min dan boko haram <laughs> sai a kira in ya muran nan ta faɗi e, e, ina ƴaƴan bello ka karatu ta ce makarantar ta shikenan to duk wanda ya ɗauki ɗaya na ya kai ma kirista mace in ya mura ka sai ya kan lalacewa annan <laughs> kaga hausa ake cewa wani hani ga Allah baiwa bai yi daidai ba kam amma kaga kuma ya zan kariya gare mu duk yadda kake son ka liƙa inda boko haram baka iya saboda wannan kariya wannan bannar da ni don banna ce <laughs> eh to ku bari in rikicin boko haram ya wuce sai in hishe su in bashe su makarantar musulmi amma yanzu ba a hishe <laughs> to Allah ya shirin da mu to ina yake wakila an ce ma'ilatun karkatattu yamshi na mutabaktiratin su waɗannan mata zaman su karkatattu suna tafiya suna masu takama mumilatun kuma li'aktafihin na masu karkatarwa ga kafaɗunsu sun karkatar daga ta je mai gefe guda saboda kori ta karkace irin haka da mutum na ta yaya jizon kuɗi gefe guda to nami in yawon ta ji eh, yunwa sai ta tafi eh, ɗan ƙanzo ta jiƙa to wadda ka cin ƙanzo kurin mi zake muna <laughs> eh? ko ba ta cin ƙanzo duk mata yanzu ƙanzo suka ci da garin kwaki jiya jiya ne ko ban da jiya ya bugo min waya ya ce malam kana cewa ana jiƙa garishin ka san yanzu ha an wuce jiƙon garin kwaki ni ce a ya ce wala an wuce jiƙon garin kwaki yanzu gomba ake sai damma mutane gumba haka ne ko ba haka ba ne ya ce yana nan gobirawa da sahara gumba aka jika saboda yanzu fura ta yi tsada mutane ba su isa yin fura don haka gumba ake yi in ka zo sai ka sayi gumba sai a dama ma a ba haka sha la haula wala quwwata illa billahi jama'a ku diba yadda an ka talautar da mutane kuma talaucin nan ba Allah ya kawo shi ba wasu bayan Allah na kawo shi da gangan da gangan an ka talauta mutane suna nan kuɗinku suna nan ana sayan gidajen sama ana roshewa ana sake wasu gina yawan duk inda gida eh, eh, wani fili yake mai tsada miliyan 500 miliyan 600 miliyan 700 biliyan guda sai a kire sai a ɗauka a biya kuma kuɗinku ne an san wanda suke jiya aiko jiya kowa ya san wanda suke ba su da ko biyar amma yanzu ya ga mutum na sayan fili miliyan 600 gida miliyan 600 gidan sama ga shanar ko cikin aljanna an ka baka iri ne baka ci amma a roshe shi a sake wani ina sun ka sana'a mi sun ka ba su da wata sana'a illa kuɗin ku na suka sata to shi na yan an ce a yi nasiha a bari zuwa cewa ah, yana tadda mutu hankalin mutane yana harzuka talaka su gwamnati bore in talaka sun kai bore ba gwamnati ta ja a yi boren ba gwamnati ta yi adalci ta gani in talaka na bore amma ta zalunci talaka talaka in sun yi bore sun yi laifi a ba su da laifi Kun ba a cewa mai wa'azi mai wayar da kai shi ya harzuka su wanda ya zalunce shi yasa an kai bore wannan ita ce maganar gaskiya maganar adalci saboda yi musu adalci a yi musu adalci tsari gaskiya ba su haƙoƙunkan suka gani duk yadda wani ke ɗunguza su in suna zuwa su yi bore amma ka zalunce su ka matsar da su yau tura ta kai bango dole sadda duk tura ta kai bango ga bil'adama me zai faru sai su juyo su mai da naushi ta bakin mala habibu kaurai ce in ka hana maka ya bi ta kofa sai ya bi ta karkashin kawahun kama dole sai ya wuce to tura ta kai bango don haka anything can happen anytime Allah ya shiryar da mu to shine yace suna karkatar da su saboda kori saboda yanga saboda ƙawa yi mashiɗi na gayar hunna sannan suna wa wasu mata waɗanda ba su ba suna shace musu kai tilkal mishta irin wannan shatar kai su yi wani irin kumbin wani irin shampu su karkato shi gefe guda mace ta yi shampu sai ta karkato gashin gefe guda wai ta ita shace kun ba a sa ɗan kwali a rufe shi sai a bashi haka na ya karkato gefe guda Suwa kansu irin wannan shamfu kuma suwa wasu mata to sun shigo cikin ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil Bukti, kanunsu kamar tozayen raƙumma ai yukabbirnaha suna girmama kawunan nasu sai su yi wani kitso wanda zai ƙara ma kansu girma azimna ha kuma suna girmama kanun billafi imamatin da lulluba wani rawani da lulluba rawani au isabatin ko kyalle au nahwi hako abin da ya kama da su sun yi wani irin kitso wani nau'in kitso wanda zai sa kansu ya koma kamar mi sunan kitson da kace a cuci maza sun yi irin kitson na a cuci maza kaga an fidda wani tozo baya kaga da an sa dan kwali ko gyale ko hijabi kaga kan zai ƙara girma ko to wannan ya shigo cikin ru'usu hunna ka matal bukhti kaga irin wannan kitson kenan ko irin wannan shampoo wannan duk baya halatta ga mace musulma na fatar kun fahimta kaga a takaice dai mi wannan hadisin ke nunawa mata waɗanda ba su suturtar da jikinsu duka ina fatar kun fahimta suna yin wani nau'i na shamfo ko wani nau'i na kitso wanda ke ƙara sa kansu ya girma ya koma kamar tozon raƙon nan da ake kira albukti to waɗannan mata annabi ya shelanta ma duniya cewa 'yan wuta ne ko kamshin aljanna ba za su samu ba don haka mata ku ji tsoron Allah babu nahi an tashabbuh bi shaytan wal kuffar dan guntu ne wannan bai shiga da Allah bari mu sashi minti guda to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta ai ko yanzu dai an ce wani abu ko to jama'a a ji tsoron Allah musamman mata kyawun karatu duk abin da an ka karanta ya zan inda an ka samu gyara an gyara Abin da an na aiki kuma a sashi aikace muna roƙon Allah ya sa mun albarka ga abin da muke karantawa Allah ka sa mu karanta daidai mu fassara daidai mu fahimta daidai kuma Allah shi ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa subhan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika